A 'yan kwanakin nan dai sai da farashin dalar Amurka ta shilla har naira ɗari hudu a kasuwar bayan fage yayin da a hukumance take naira ɗari da casa'in da tara. Alhaji Muhammadu Mustapha Bintube tsohon babban manajan daraktan bankin Jais masanin tattalin arziki ne. Kafin a gyara dole a masar da darajar naira ya kai kaman dari biyu da hamsin. Idan an yi babban bankin tarayya su ta kan da za su ɗauka. Cewa wannan kar kuma wato kwalliya bata biya kudin sabulu ba to ne abin da shi shugaban kasa yake gudu amma kwararre kan tattalin arziki a Najeriya Abubakar Ali na da ra'ayi mabambanci idan aka a hukumance hamsin, ni nake gama wannan kasuwan bayan fagen zai callake ya koma biyar. haka al'adan ƙasar nan yake ba zan manta ba zamanin da aka fara wannan ruguza naira naira tana dala tana naira uku lokacin gwamnatin babangida a waje ana sai da ita naira takwas ba zan manta ba Allah ya ji kan Abdulkadir Ahmed yana gwamnan Central Bank. Ya eh, aka yi aka shawara aka ce a je a mai da su farashi ya zama daidai da na bayan fage sai a samu sahida. Ana zuwa aka ce naira dala ta koma naira takwas bayan fage washe gari suka mai da naira ya zama naira goma sha takwas tarihin ƙasar nan muna nan bai daɗe ba saboda haka da ka kai ɗari biyu da hamsin yau a hukumance ni nake ga maka hassan gobe kowa zuwa jibi za ka ji dala ya koma naira ɗari shida ai bukatan dala ɗin yana yawa ba zai ƙare ba yanzu saboda haka a barta yadda yake muhammadu mustapha bintube ya yi ƙarin haske to ni ban ce kawai a bude ko fa haka ba a'a babban banki tarayya su san yadda za tafi yadda kama ake samu a wasu kasashe saudiya yau kusan shekara kusan talatin nake zuwa duk in kaje darajar kudin su riyal da dola wuri ɗaya yake saboda haka na ce a fara ɗaukan matakai yadda mu ma za mu kai wannan abin nan din ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi inda ka je kasuwa wannan riyal din nan haka za ka same ta hasan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria